قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يرجعون استمر قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يرجعون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم لعلهم يرجعون بارك الله فيكم أبن فارو sai suka ce wane ne ya mana wannan aika-aika din abinda muke nema ayar sami ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu wa ibrahim wani yaro ne sai suka ce to kawo shi a kawo shi a kawo shi ko mutane sa iya gane shi ne aka zo da annabi ibrahim yana matashi sai suka fara masa tambaya ta dabara a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim Allah ko kai ne ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun babban nan shine shi an mugu ba ku gani ya rataye gatari ku je ku tambaye shi kaga sai wargaza su a tunani amma abin muke cewa yana yaro matashi matashi la ilaha illallah ɗaya kenan wannan cikin suratul anbiya kenan inda zaka je cikin sura ta shida aya ta saba'in hudu zaka ji irin wannan magana وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أذناما وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أرى إني أراك وقومك في ضلال mubin anan wurin kun gani Allah ya ce lokacin da annabi Ibrahim ya ce da babansa wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidh asnama alaha inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin baba dan me kuke bauta mu gumaka kaga yana yaro to mu tsaya nan ka sake dauko kuma misalin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 آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا نحن. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بارك الله فيكم وراني قدابي الله يكرس فتية فتية فرقوا آية قومة سورة شاتقوس نبيو آية شاؤكو سورة شاتقوس إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من lokacin da samarin nan sai Allah ce samari kaga matasa ne na biyu Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum me huda fitiya fitiya fitiya ashe matashi da matashiya ba banza Allah ya ba da wannan kuruciyar ba aiki Allah yake so kai wallahi to sannan kuma annabi yusuf babba dan babba dan babba dan babba haka annabi ya kira shi alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim yusuf babba dan babba dan babba dan babba yusuf annabi kenan babba ne dan yaqub annabi kenan dan babba ne shi kuma yaqub dan wa ishaq annabi shi kuma ishaq danwa ha zurriyatan ba'daha min ba'din nurun ala nur shine annabi kira shi al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim babba dan babba dan babba dan babba to je ka karanta sura ta goma sha biyu aya ta ashirin da uku ka ji irin tatafurza da aka yi yana matashi ya nuna kwanji na imani da gidiga gidigan miƙauya ga Allah Allah ta'ala yana cewa daidai wurin alarma ɗan tsaya kaɗan inda Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa lokacin da matar sarki ta makance tana son a yi tsiya-tsiya da rashin mutunci me ce ƙala ma'azallah nan nake so ka jawo innahu rabbi قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه هو العزيز الحكيم إنه لا يفلح الظالمون تو دي دي وانا 'yan uwa masu سجر ما كدوبا matar sarki subhanallah subhanallah subhanallah Allah ya tsare mu da sha'awa ta banza domin malamai sun ce hanyoyi biyu shedan ke kai mutum hari ko dai ta hanyar shubuha ko ta hanyar sha'awa ita shubuha ta fi sha'awa wato haɗari barakallahu fiku shubuha ku ji da kyau shedan ya zo maka ta hanyar wani abu da ya kama da gaskiya amma ba gaskiya ba ne shubha kenan ka ɗauki misali wanda idan aka yi sallah zai ce ai salati goma ga annabi ala misali fa sai ce da kai ah to salatin ne ba kyau salatin annabi ne ba kyau to kaga wannan shubha ne ba dalili ba ne wannan ana kiransa shubha abin da ya yi kama da dalili amma ba dalili ba ne sai mu ce salatin annabi ai dole ne wanda bai ma annabi salati ba musulmi ba ne amma ka yi salatin yadda annabin ya karantar abinda muke cewa kenan yanzu misali inda zan zo a tsaye a sallah a tsaye sai na karanta tahiyatu lillahi a tsaye fa sai na dinga zabga tahiya tahiyatu lillahi wasal ina kuma ina kuma kuka da hawaye saboda tsoron Allah yaya sallah ta yi ah to ba tahiya ne a sallah eh. kai ma ka ji ba ta hiyane a sallah akwai sai mu amma haka annabi ya karantar to kaga shubha kenan ni na kawo shubha ne eh akwai ta hiya amma haka annabi yayi ko bu gane bane kamar kai ne mutum ya maka sallama assalamu alaikum sai ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu wai amsa sallama kenan ya amsa ta yi to ba allahumma rabbana ne a musulunci sai mu ce akwai amma haka annabi ya karantar ko bu gane bane zaman tahiya sai ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yawmiddin a zaman ta yafa ta yi to ba bismillah ne a cikin sai mu ce akwai amma ba haka bai ce ba ko ba ku gane ba ne hula sai ka kai ta kafa takalmi ka kai ka sunan ka me tababbe mahaukaci wallahi kuma tsaya ka ji da kyau inda za ka ce to ba hula ne yanci akwai hula amma ka ake yi idan ka ɗebo kindirmo ka zuba a tankin mai ka ce za ka yi tafiya ka tafi mu gani sai ka ce ba tanki zai mu ce tanki ne amma ka aka ce ai wai abin da nake cewa da ku a shahi ɗanan shubha ba ta da kyau shubaha abu ne da ya kama amma ba haka yake ba to shaɗan yakan zo mutum ta hanyar shubaha ai kamar kirista ne masu zagin Allah da suke ce Allah na raɗa ai sukan ce ai qur'ani ya ce a rike bible sai mu ce ƙarya kuke yi to na biyu sha'awa sha'awar farji sha'awar dukiya sha'awar ayi mulki sha'awar kana so a sanka sha'awar mabiya sha'awar a tafi lafiya a dawo lafiya da sauransu to matar sarki in sake mai da mu kan magana sai ta gamu da ɗaya daga cikin hanyoyin halaka mutum guda biyu sha'awa ta nemi annabi yusuf wannan mutum babba mai daraja mai tsada mai kima mai mutunci aikata aikin banza kuma ku duba allah ta'ala cewa yi mai wa ghallaqati labwa ba wa qalat kalmar ghallaka duk ɗalibin da ya karanta arabiya ya san ma'anar ghallaka fi'ili madi ne mudaf الماضي إذا ضعف فإنه يفيد التعدي كو التعدية saboda ghallaka ya fi aghlaka ƙarfi wato wa ghallakati ta kukkulle ba ta kulle ta kukkulle ta kulle kofa bi kulli ihkamin ba mai ganin su sai da ce haitala to kai yaya bismillah ko yan hada malamai fada sai suka ce bismillah da yake su kullum bayan Allah ko akwai zikiri ko wani lokaci amma cikin fada akwai zikiri ko to sai ya ce Allah innahu rabbi ahsana mathwai Allah kiyashe ni aikata zina ba zan iya ba kaga yana matashi yana matashi malamai suka ce ai akwai abubuwa da yawa farko ta kulle kofa ba mai ganin su amma sai ce a'a in mutane ba sa ganin mu Allahu ya rana Allah yana ganinmu da haka ya ce mai ma'azallah na biyu matar mai mulki ce tana masa barazana duk da haka ya ce ba za a yi ba ma'azallah kaga biyu kenan na uku matashi ne yawanci sha'awa ta fi ƙarfi cikin matasa gwagware fiye da waɗanda suke matasan ba duk da haka ya ce ma'azallah na hudu mace ce kyakkyawa tana da fitina duk da haka ya ce ma'azallah na biyar shi bawa ne kuma yawanci bayi sukan yi abu don su faranta mai iyayen gidansu rai amma sai tuna ai shi bawan Allah ne ma mai kowa mai komai da haka sai ce ma'azallah na shida ta buɗe masu duk hanyar samun arziki inda zai amince da abinda da take bukata ya ce ma'azallah inna fi zalika la'aya wannan babban abin lura ne yusuf kenan babba dan babba dan babba dan babba na biyu aka sake yin jifa da shi a kurkuku bayan an yi jifa da shi a rijiya yana matashi amma bai فاتخذت فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل فأرسل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا بارك الله فيك 'yan uwa masu girma na na maryam tana yarinya matashiya lokacin da allah ya aika mata mala'ika jibril tana ganin shi ta ce a ah, inni a uzubin rahmani minka in kunta taqiya kai in kana tsoron allah ba na so na ganka domin kawai su ta ga mutum malam sangame mai firɗeɗe baligi ba ta san mala'ika ba ne kaga da ba mai tsoron allah ba yawa dama abin da nake nema kenan sai ta ce ina neman tsarin allah ka tashi ka bani go sai ce mata me a'a ni ba mutum bane innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya ni manzo daga Allah ne zan gaya miki zaki samu da zakiya na kirki qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku ta ina zan samu da wani namiji bai taba shafata da aure ba kuma ni ba karuwa ballagaza bakar ashana hasarar dangi ba ya za in samu haihuwa ne kuwa kaga tana yarinya mutunci mutunci ya ke yarinya matashiya haka kike ya kai matashi haka ke musamman ana zaune a gari da ke cike da bala'i zunace zunace ga 'yan mata nan kamar kajin gona birjik tsirara suna yawo kasiyat ariyat kazamai malam je suna iskanci a bakin teku wanda Allah in ya ga dama sai ce tekun ta haɗe su gaba ɗaya lokaci guda wa ma ya alamu da rabbika illa uwa musulmi na ga ya kamata in faro da waɗannan nasoshi a na karanto mana wasu daga cikinsu amma da ba lokaci ba ne mai yawa akwai tafiya a gabanmu mu tsaya haka nan gaba za mu sake koma kan aure sai mu ɗauko hadisi ɗaya cikin tarin hadisai al'imamun nawawi yahya ibn sharafuddinin nawawi allah ji kan maza wanda wannan malami ya rasu yana matashi shi ma ɗan shekara arba'in imamun nawawi bai taba aure ba har ya bar duniya imamun nawawi kamar ibnu taimiyya ne ya bar duniya a shekara ta ɗari bakwai da tamanin da biyu cikin abin da nake tunawa shi ma bai aure ba amma kafin na karkare cikin matasa ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara arba'in allah ya bashi manzanci ga sayyidina abubakar yana shekara 38 sai musulunta matashi ga sayyidina uthman dan shekara 35 ya musulunta umarul faruk shekara 27 ya musulunta ali ibn abi talib shekara 8 ya musulunta takwas yaro fulilliki shab gaddan tariya in ka zo cikin marubuta matasa subhanallah alhazimiyu yana ɗan shekara 37 ya rubuta littafin اتحاف ذوي الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ ربنا للتافي ابن أساكري يلتافي فوليوم مجلدي مجلدي 80 a lokacin da ba speaker ba keken rubutu ba komai da komai jalladi tamanin tamanin yana bacci yana bacci ya aka yi haka yi tsabar imani kawai ka duba ibn hajar al-asqalani suna matasa imam muslim annai saburi al-qushairi ibn atiyya imam tabari fa imamu tabari sai ya tara almajiran ya ce wa zai rubuto tarihin duniya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau suka ce kai malam yau ka iya wanga aiki sai ce kai co kun ragwanci wallahi ba malamai kuke ba to ya zo ya ga ragwanci inda yake ga ragwanci yau ina karatun ina nazarin ina binciken al-imamul hariri kun san hariri mai al-maqamat alhariri da ya rubuta mulhatul i'rab sai mahaifiyarsa ta ce kai ni ko na haife ka in haifi ɗa a ce iya abin da zai rubuta kenan a matsayin gudunmuwarsa ga duniyar ilimi ta cika bani gu to yanzu mulhatul i'rab da muke karanta muna ta fama mu haddace almulha ya gagara amma uwarsa take cewa ba yi aiki ba je kai abin da ya fi wannan kaji irin yadda muke so mata su kasance wai makasudin ka wannan tun suna mata suka wannan aikin suna matasa suna matasa to a cikin wancan hadisi na imamun nawawi a cikin babul jam'i bainal khawf war raja babi mai lamba 49 hadisi mai lamba 449 ga abin da hadisin yace ruwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluhu mutane guda bakwai ku ji da kyau yan uwa masu albarka Allah zai sa su a inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa ta sa waye na farko imamun adil shugaba adali kaji na farko kenan to waye adali malaman hadisi suka ce wal adlu man bul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira wannan shine adili adili wanda ke nisanta manya manyan zunubai kananan ma yana dambe ya bari adili kenan shugaba adali baya zalunci shugaba adali baya ɗora kansa kan jama'a a dole sai an so shi kwanke shi ba adali ba ne shugaba adali baya kifa kwando kan dukiyar jama'a shugaba adali baya zalunci shugaba adali zai samar da ilimi da aiki da tsaro da harkar kula da lafiya da ilimi nagartacce kuma karka ɗauka wannan shugabancin sai shugaban ƙasa da gwamna ko prefect ko kai ma shugaba ne ke ma shugaba ce a gidanki in kin kula da ɗakin mijinki da 'ya'yanki da cefanen da ya kawo ke ma shugaba ce kuma Allah zai tambaye ki kamar da ke cikin Bukhari da Muslim kitabul imara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun mai an ra'iyati dukkanin ku kiwo aka ba kuma Allah zai tambaye ku wanda aka bashi tsaron shago shugaba ne direba mai tuka fasinja shugaba ne in yi gudu da su ya halaka su Allah zai tambaye shi kuma shugabanni ne fasinjoji in yana gudu da ku zai halaka ku cika ka tsaya kar ka wuce malaji kaza rayuwa ba wasu ake da ita ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun min ar-ra'iyyatihi to sai fara da cewa shugaba adli na biyu wanda shi muke nema cikin hadithin wa shabun nasha'a fi ta'atillah da yaro wanda ya taso kan bin Allah kaga matashi ya zo yaro wanda ya taso kan bin Allah to har zuwa ƙarshe da yake ainihin abin da muke nema kenan in ba haka ba ya ambaci mutumin da mace ta neme shi sabi Allah ya ce ba ruwan da ita da wanda ya ba da lokacinsa ga masallaci da abokanai guda biyu suka bi Allah har suka mutu akai har zuwa da wanda ma ya yi kuka yana zaune ya ambaci Allah ya dinga kuka hagana an ambaci matashi a ashe kenan in kana maganar matashi matashi matashi abu ne mai faɗin gaske to bayan mun ji na nasoshi waɗanne irin ƙalubale ne matasa ke fuskanta a yau wallahi suna da yawa farko mu fara da kalubale ta cikin gida kaga dai jahilci yau matasa da yawa yau katutu barin tambaye ku a wannan birni na abidjan ƴaƴan musulmi matasa nawa ne suke da hadda ƙur'ani nawa ne suke da hadisan manzon Allah lafiyayyu hadisi ba hadishi ba kasan akwai hadisi akwai hadishi ko ba hadishi ba hadisin kame kame hadisin kanzon kuregi ku je ku nemi ilimi ko da a china wannan bai inganta daga annabi ba amma kana faɗa ka sani ka taka kanka burki ka sani ko masu yin ƙari talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima eh ya inganta amma wa muslima bai inganta ba ƙari ne kanzon kurege ne law kana al-urzu rajulan lakana halima wai hadisi ne wai da shinkafa mutum ce da ta yi haƙuri ya mai kawo maganar shinkafa kuma ana wani malami ce ina jin mai wannan hadisin manyan wace ne kila ko to kaga hadishi kenan ba hadisi ba nake cewa cikin samarin abijan matasa musulmi nawa suke da hadisi nawa suka haddace arba'una hadisi a ah, kalubale kenan nawa suka haddace al'usudu salasa nawa nawa suka haddace almanzumatul manzumatul duka duka baiti ne 34 tafsirin mu na Kaduna cikin zaman tafsiri kwana 30 almajiri cikin kwana 20 suka haddace baitin a gabana alhamdulillah alhamdulillah nawa nawa ne misali za su sa qur'ani su yi masa karatu na gari nawa suka san tajwidi idghami kalkala a ishimami. الاختلاص نوى الروم نوى كم كم كم ثم كم ثم كم ثم كم نوى نوى cikin matasa suka san ilimin rabon gado nawa za su iya karanto mana koda baiti daya biyu uku a cikin almanzumatul rahabiyya na imam rahabi أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب نواني تكن شباب كم ثم Kam yana cewa abin ke sa a ci gado uku ne ba abinda ke sa a ci gado in ba wannan nake cewa nawa ne sun makam sun makam nawa ne kuke karanta almanzumatul ha'iyya na ɗan gidan al'imam abu dawud abubakar yana cewa tamassak bi hablillahi wattabi ilhuda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin kitabillahi was atat ar rasulillahi tanju wa tarbahu idan kana karanta aikin magabata suna matasa sai ka fashe da kuka kawai nawa ne mu fara da wannan kalubalen nawa ne a wannan gari na abijan dan boko ko yar boko za ta tare ka kai bayani kan musulunci me za ka iya cewa barin ba ku misali ko kun san yanzu akwai turawa a faransa a america a ingila a holland a belgique suna karanta musulunci don su yaƙi matasa kawai musulmi ana kiransu orientalist al-mustashriqun irin su golzihar irin su winsin irin su joseph shat irin su brooklyman ga sunan da yawa ɗayansu ana kiransa adam garmak mutumin germany ne ya ce ai musulunci ya ce wai a ɗauko igiya a sa wuyan mace a jata saboda ƙur'ani ya wulakanta mace ƙarya yake wallahu ya shahadu innahum lakadhib ito eh amma ka yi karatu don ka ce ƙarya yake muna cikin zamanin ƙalubale musamman ga matasa don matasa su ne dakaru na gaba su ne fata na gaba nawa suke da wannan to sannan kuma idan ka zo ilimin zamani nawa suke da ainihin nawa kuke da ilimin faransanci mai karfi ba faransanci irin na kasuwa na kame-kame na kasuwanci na bakin titi ba mai karfin gaske academic french ku koye shi don ku yada musulunci a ainihin kasashe na francophonie nawa a cote d'ivoire a burkina a niger a togo ku koyi yaren mutane don ku iya da saƙon musulunci ku dafa su da ruwan jikinsu nawa ne kuke da kam nawa ne nawa ne nawa ne abu ne mai sauƙi ka da arne a nan ƙasashe ai musulunci addinin ta'addanci ne me ya kamata ka ce ko ka san suna rubutu suna cewa manzon Allah sai da ya roƙi a'udhu billah sai da ya roƙi na Khadija wai ta bashi kuɗi ya fara kasuwanci ƙarya ne amma zamanin karatu ne yau ba magana zagi ko duka ka ba shi duka na karatu ba duka na hannu ba nassi ba naushi ba nawa ne kaga wannan kalubale kenan a takaice na gaya mana a gida suna nan da yawa ga rashin sana'a ga roƙo ga kwaɗayi ga mutuwar zuci ga talauci ga girman kai ga borokoko ga torokoko ga na'isa ba kai ga bin mata in ba a yi sa'a ba zinace-zinace allah kiyashe mai kare mu kuma kai san dai zina ko ba a gaya maka ba in dai dan halal ne wallahi ba zai zina ba abada ɗa wanda aka haife shi haihuwa ta gari ina shi ina zina ai ba mai zina sai mara mutunci sai wanda bai san kimar mutuntaka ba domin hatta dabbobi suna kyamar zina dabba ka karanta tarihin tattabara da kyau idan tattabari namiji kenan in ya samu matarsa tattabara to baya kula wata dabba tafi ka hankali ha yau baka san hata turawa saboda kyamar shugaban america na da wanda ya sauka bush ya hau obama ya zo clinton ko ai ga an same shi ne da wata yarinya ana kiranta monica lewinsky saura kiris a raba shi da gadon mulkinsa saboda an ce an gan shi da mata ba tasa ba yau inda na matarsa ce ministan harkokin waje yanzu da an masa wani abu aha zenko suzuki ba suzuki na babur ba wannan sunan mutum ne a japan saboda zina dole ya bar mukaminsa ya ce kare jawo ma parti ɗinsu abin kunya kafirai gary hart dan siyasa ne a america ya nemi a tsayar da shi dan takara karkashin jam'iyyar su obama democrat amma da ya je yakin zaɓe a jihar florida a jihar a florida a miami suka ɗauki hoton shi a hotel shi da wata yarinya aka ce wanga mutumin banza shi ka shugabancin america ba shi yiwuwa arna kenan sun san zana bata da kyau ina kai ga wanda kake da annabi muhammad kake da qur'ani kake da sunna kana bin mata kamar bunsuru mata zagwai zagwai kamar bunsuru a'udhu billah أين الحشمة إن أموت انتكا كتشوشو مسلمي كزدى مدى متنشا إذا أرنا أو ننجريكم صلي أما كاتش أمانة الله ودينا كيلا لاتش الله أكبر الله أكبر الله أكبر كيف كيف كيف لا تبت أهديفي النبي ياتي لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن سم mazinaci baya zina a lokacin da yake a bashi da imani sai an cire imanin kuma nake cewa wannan daga cikin kalubalen da ke fuskantar matasa kenan a takaici kalubale kuma na waje gashi nan da yawa ta fuskar siyasar duniya ka ɗauki abin a tarihance misali ka ɗauki misali wannan ƙasa wadda faransa ta yi musu mulkin mallaka yawanci nakan so in yi magana kan abin da shafi tarihi da ni ɗalibin tarihi idan ka kalla abin da ake kira wato assimilation ko kuma association assimilation the policy of assimilation the policy of association lokacin da faransa ta fara mulkin mallaka tun daga 1955 faransanci na ba shi da karfi ba na son na yi karambani 1955 dubu da da da tara hamsin nawa biyar ai kaga ta yi wannan mulkin mallaka manufar faransa shine duk yankunan da ya musu mulkin mallaka to su bar duk abin da suke da shi na imani da musulunci su zama faransawa su lalace a da haka ne ta mai da faransanci ma mai sauki kalura yana daga cikin manufar faransa na mayar da kasashe na francophonie su zama irinta yasa za ga kusan kowa zai iya faransanci saɓanin ingila da yake ita bakar munafuka ce ita da ta ga wannan ba zai yiwu ba sai ta cire manufar assimilation ta mai da shi mai association a zo a tafi tare irin wannan aka mai da irin su sango na senegal kamar 'yan faransa sauraka inda za ka je kasashen da faransa ya musu mulki mallaka za a ga taɓarɓarewar mutunci na da yawa gaskiyar magana yara na yawo 'yan mata cinyansu a fili saboda yahuda cewa suka yi idan kuna son ku samu nasara kan musulmi to ku cire matansu hijabi ku yada giya tsakanin su ku gaya musu dole ne su ma yi mulki wannan shine fa abin da ke faru a yanzu to wannan yana daga cikin manya-manyan kalubalen da haka da suka zo suka ba mu yancin kai kamar da suka ce sai suka ce abu na farko da za ku yi abu number one numero an kada ku bari jami'o'i a ƙasashen da musulmi suka samu yancin kar ku yadda a karantar da musulunci haka yake ko ba haka ba yanzu yanzu jami'ar abdu mummuni da ke niamey babu department na karantar da ainihin islamic ko akwai akwai mai dalili nijar kashi casa'in ne a wuri na takwas don musulmi ne tamma me yasa eh suna jin tsoron nijar mummunan tsoro sun ce su ne ita ce ƙasa ɗaya a afirka ta yamma da take da zunzurutu gurguzun musulmi so suna jin tsoro kada musulunci an karantar da shi ya taso a ga hijabi ana sakin gemu Allah akbar ta yawa suna matuƙa jin tsoro ba su fiye jin tsoron ma Najeriya yadda suke tsoron Najeriya wallahi ina tabbatar muku wallahi ba sa jin tsoron Najeriya inda magana taso musulunci na irin Najeriya saboda a Nijar waye ba musulmi ba ma musulmi ne Hausawa Fulani bare bare waye in ga ga'ar ne ba ƙone saɓanin najeriya to saboda sun da haka suka sa ido kwarai suka ce to hanyar da matasa ke samun karatu da civilization da faƙafa makarantu ko university laik ku shigo da laik ko de la famille da duk hayaniya ta banza da sauransu tarkace saboda haka suka hana buɗe ɓangaren karatu musulunci akwai jami'a ta musulunci ai ba ta gwamnati ba ce wadda take saye me zai sa ka ce gari irin nijar ƙasa nijar babu ɓangare ɗaya na karantar da musulunci saboda a babban kalubale suwa wake zuwa jami'a matasa to an raba su da musulunci sai dai su karanta me istruwa tarihi irin na turawa kawai su karanta tattalin arziki economics irin na david ricardo irin na adam smith kalmomi na kafirci su karanta psychology irin na sigmund fruit. a raba ka da musulunci har ma a dinga nuna maka ai musulunci ya zalunci mutane a'udzubillah wannan babban kalubale ne na je jami'ar audu mumuni a demil set dubu kenan da bakwai na yi lecture a jami'a sai suke cewa da ni dan masallacin da ni na gani ma akwai wani malamin jami'a everian ne daga nan ya tafi wai da ya ga ainihin masallaci cikin makaranta sai ke cewa ku zo da masallaci a wuri mai muhimmanci irin wannan wato yana izgilanci a garin musulmi suka ce to abinda za a yi karku ku bari matasansu su gane addini kar yadda a karantar da musulunci a jami'o'in kuma abin da ke faruwa ke da ka sai dai dama dama a a karanta larabci a karanta tarihi a karanta geography a karanta hausa